Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da almandaha na kare haƙƙin ɗan adam bin gadon marayu haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin wasu 'yan sandan Najeriya kan kuɗin ƙarin girma na sama da watanni takwas da ba samu ba har suka yi ritaya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai duba korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka share yawancin shekarunsu suna aiki a Maiduguri jihar Borno, musamman ma lokacin da aka sami illar kungiyar Boko Haram. Kamar wasu takwarorinsu a wasu yankuna, 'yan sandan sun ce sun yi aiki na tsawon shekaru 35 inda suka yarda a shekarar 2018. sun nikari shirin ciki da gaskiya suna masu cewa kuɗin ƙarin albashi da aka yi musu na tsawon watanni takwas sun makale kuma yanzu sun zama 'yan fansho inda ƙarfinsu ya ƙare ga ɗawainiyar gida da yara a makaranta. 'Yan sandan ɗaya bayan ɗaya sun bayyana halin damuwa da suke ciki da buƙatar babban sifetin 'yan sanda Usman Baba Alƙali da duk masu ruwa da tsaki a lamuran 'yan sanda su musu ɗauki. Muna tare da wasu 'yan sanda waɗanda suka yi ritaya waɗanda suke da wani korafi da za su bamu yanzu nicholas dogo ko eh, nicholas dogo ranka da to duka shekara ɗaya kuka yi ritaya ne ko akwai waɗanda suka yi ritaya lokuta daban-daban eh shekara ɗaya muka ritaya amma akwai ɗaya mu kuma shi ma ya ritaya shi ma yana da sam problem na shekara ɗaya shi ma 2016 na shi mu kuma mu ne 2017 gabaki ɗaya ba mu samu ba to shikenan nicholas dogo faɗa mana wani hali kuke ciki faɗa mana menene kake son ka faɗa bayan kun yi ritaya me ya faru mm, gaskiya lokacin da muna aiki 2017 muka samu promotion on 9 9 may 2017 to ka sani an kara mamma girma akwai allowance na yake biya za a baka kudi allowance naka to har muka zo na muka zo mun ritaya 2018 har yanzu ba mu samu har yanzu ba har yanzu ba mu san ko me yake ya sa muke kawo kukanmu a gaban manyanmu kamar su ajin namu da musa yana taimako taimakon yan sanda yanzu haka ce muka kawo kukanmu mu yanzu kusa shekara ina jin shekara biyar yanzu ko ko hudu har yanzu mu samu a din ba ya yasa muke kawo kukanmu a gaban su wato Nicholas abun da nake so na gano shin yaya abun naku yake ne na yan sanda nawa ya kamata dama a biya ku na wannan bashin kuɗi. eh akalla dai akalla kare din kare albashi na promotion na at least eh, dubu talatin da biyar ne eh, na wata takwas ne ba biyan mu ba amma me ya faru ya sama ba biya ku albashin wata takwas ba eh gaskiya ba mu sani ba ran kadai ba mun sani ba shi yasa muke muke kuka muke kuka yanzu mu je ko me ba mu san me ya faru ba domin abin da kuma yana ci ma mutuwa kwarya an biya state an biya state da yawa fa state da talatin ma na ga an biya har makwabta mu yobe na an biya su shine to mu a Borno mu ba mu samu ba ya sa muke muke kuka din a duk shekarun da kuka yi aiki a nan Borno da yake waje ne dama wanda an sha fama da matsalolin yan ta'adda me za ka tuno da shi abubuwan da kuka yi eh, har kuka ajiye aiki ai ba magana ba magana mai gidana Allah da dai ya taimake mu da su muka fara muka yi ta gwagwarmaya har Allah ya taimake muka aiki aikin nan an ba magana kawai Allah ne dai ya kare mu muka aiki a lafiya amma yawanci sun mu duk sun tafi mm. mun sha wahala kam mun shiga mun fita mun shiga mun fita mu din ka Allah ya taimake mu sun mu kam sun tafi bayan ka ta daga aiki na san ba mamaki kai ba dan asalin jihar Borno bane amma ka mai da wajen ya zama gidanka kenan ka ci gaba da zama a wajen <laughs> haka ne to sha ni zaman ne ni dan Kaduna ne aiki ne ya kawo na tun 1984 aka kawo na nan Maiduguri ah, abinda eh, shirya ta akan da mun dan kafin mun gama aiki to yara suna makaranta sai mun dan samu zama don sun gama sai mu dubi kayan mu koma inda muka fito. Ai ka riga ka zama Nuri, kai ma tun da tun 1984 kake ba. 1984 1984 February aka kawo ne Maiduguri. Shekara shekara na goma muna operation da sojoji a bakin Chadi kafe. Kuna yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. Dukka dukka dukka aka. Eh, waye ne ka zaɓi zai yi magana kuma? ok gashi dan gashi salamu alaikum ran kai da sa wa alaikum salam. yawwa to za ka gabatar mana sunanka da kuma shekarar da kai ritaya to ran kai da amma dan sanda yana soma da nomba fa to ba ku mai muna ji eh ni AP number 117093 ASP Usman Zana retired yawwa ASP Usman Zanna kai mutumin Borno ne da alama eh ni mutumin Borno ne to ASP Usman Zanna faɗa mana yaushe kai ritaya daga aiki na yi ritaya 1st November 2018. Kai ma wannan matsala da Nicola zai faɗa irin ta take damun ka? Eh duk iri ɗaya ne. To yi mana bayanin kai ya abun ya shafe ka me yasa Eh ne tun da aka yi promotion nawa 0306 uh, 2016. Uh, eh ina ji. Zuwa ASP2. Eh ina ji ina ji sai me ya faru? Yawa har na zo na yi confirm na ɗora anini biyu har lokacin ritaya nawa ya zo 1st November 2018 na ritaya ba biya mu wannan arias ba. To. Har muka soka har yanzu. Usman na shin wannan kai wata nawa kenan kake bin bashin wannan ƙarin girman da ba a biya ba? Eh yanzu na fari da wata takwas na anini biyu kuma wata biyar kaga ya kama wata goma sha uku. Gaba ɗaya kuɗin da ya dace a baka ƙarin kowane wata nawa ne? eh to zai kai dubu talatin da biyar kwar arba'in ka san su suka san lissafi mai sa aiki a mss shin kun tambaya me dalilin da ya sa ba kara mu ba biya ku wannan kuɗin ba eh an biya su jihohi kamar ishirin da bakwai zuwa tara amma da suka zo an biya borno din amma kaɗan ne aka biya aka ce ai kuɗi babu shine suka dakatar salamu alaikum ranka dare ni a ah, abba gana modu ap number. Na shika Nigerian Police a uh, 1st June 1983. Na yi ritaya uh, a 31 May 2018. A ciki waɗannan shekarun da yi promotion da ana yi mana mun zo mun sa abu ya taimaka mun samu uh, a ASP a 9 May 2017. shine ranka da kamar yadda wannan ya yi maka bayani akan hakokinmu akwai abin da ana biya bayan promotion wanda aka biya waɗansu state ɗin a Najeriya. Ba mu san ko nawa suka saura ba amma yobe da ba a wurin ma nan ma an biya amma Borno mu ba mu samu ba kamar yadda wannan ya maka bayani da farkon fali. Shi ya sa muka kawo kukanmu wannan ya samu hanyar da har daman magana da kai. Muna roko mai girma dai aikinmu da yake mu yanzu mun koma mun zama kamar abin tausayi haka mun riga mun bar yaki kuma ga yara wajenmu. don zai iya yi inda hanya ba mu san me yake tafiya ba wadannan ka ji ba akwai kudi wani za ka ji ba kudi inda hanya dai muna roko mai girma ya duba mu da ido rahama kamar yadda waɗansu sayan da suka samu mu ma muna mika kukanmu shi ya taimaka mana mu samu shi a noma mu dan biya waɗansu kuɗin makarantar yaran mu Jin wannan korafi ya sa filin ciki da gaskiya tuntuɓar ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki kan wannan batu, shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Hallar Dauda Jika, wanda ya sha alwashin duwo batun da zarar majalisa ta koma aiki bayan zaɓe. Makonni kaɗan da suka wuce idan baka manta ba mun yi zama na musamman abin da ake kiran shi public hearing. Wato zama da ake a majalisa na aji tattaunawa ko a ji ra'ayoyin masu hannu da shuni ko kuma masu critical stakeholders kan harkan 'yan sanda da harkan tsaro a cikin najeriya wanda sun zo kowa ya ba da gudumawa ya ba da ba'asin bakin shi da shawarwari kan ita garan bawul da muke so mu yi mu dokan da ta kawo dokan da take kula da harkokin fansho na 'yan sanda da suka rasa da suke aiki ko suka bar aiki da wanda suka rasa rayuwansu wanda an yi muhawara an tattauna a matsayinmu na 'yan majalisa mun ɗauki wannan koke-koken kuma in allah ya yarda za mu koma mu yi aiki a matakin kwamiti sannan kuma mu kai shi ƙwaryen majalisar dattawa a sake yin muhawara a kai kafin a ɗauki matsaya a majalisance wanda shi ne a yanzu matakin da muke wannan harkokin zaɓaɓɓukan nan su ne suka ɗan dakatar da mu tunda ka san ni ma ina takara jihar bauchi kuma majalisar ma an kulle ta in Allah ya yarda ana gama zaben gwamna za mu ba zama za mu koma mu ci gaba da wannan ayyukan in Allah ya yarda ina kira da su su ƙara haƙuri kaɗan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi amma in Allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan kafin in gama wannan ah, kujera in bai wannan kujera na majalisar dattawa kuma na kwamiti da ke ah, kula da harkokin jin daɗin 'yan sanda in Allah ya yadda wannan dokan za ta zama tarihi kuma za mu tabbata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin ya bar kujeran shi ya sa hannu akan wannan doka. Wato, sanata Halilu jiki ana ganin ko da yake kace insha Allah kamar lokaci ne ya gama makurewa gaba daya. Lokaci bai kure ba, saboda aikin majalisa sai watan June 13 eh, za mu gama kujerar majalisa, kaga kuwa akwai watanni eh, guda uku da suka rige a gaba. Masu raro za mu ci gaba da sa ido don ganin waɗannan mazaje da suka bauta wa Najeriya tun suna da ƙarfinsu sun samu haƙƙinsu. Haka kuma za mu ci gaba da bibiyar batun nasu har zuwa sabuwar gwamnatin Najeriya mai zuwa idan mai duka ya ba mu dama. Yanzu a madadin Nasiru ya Kaya daga nan birnin Washington DC sarfi da hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.